ita rayuwar duniya ga baki ɗaya yanzu tsari na tafiyar da harkokin shugabanci na duniya saboda an waye gari wannan abu da ake kira globalization ya sa duniya ta dunke ta zama abu daya duk abin da kake yi ba ka iya zama iya kai kadai a cikin kasar ka ka ce ka wada dole sai ka hudda da kasashen duniya ta hanyar cinikanya ne eh, abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi sufu duk wani abu na rayuwa ga baki daya ana hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa idan ƙasa ta kasance ta karɓu a duniya za ka samun irin waɗannan ziyarce-ziyarce saboda ta hanyar irin waɗannan ziyara ɓangaren ne waɗanda za su shigo za su zo su kalli wani ɓangare na ƙasar su ga inda za su iya zuwa su zuba jari ko su tattauna da wasu 'yan kasuwa na ƙasa su ga wani yanayi yadda za a haɗa gwiwa a kafa wani kamfani ko wata masana'anta wadda za ta kawo ci gaba a ƙasa ta samo wa da jama'a ayyuka don haka duk in ƙasa ta zama karɓaɓɓiya a duniya to za a dinga samun irin waɗannan ziyarce-ziyarce idan kuma ya zama akwai wata matsala da take ta da hankalin al'umma a duniya ya zama ƙasa an ware ta to za ka ga tattalin arzikinta yana ta yin baya-baya wannan shi yasa ake son irin waɗannan ziyarce-ziyarce kuma shi ne alfanunsu da ƙasa. shin akwai wani sabon al'amari ne da ba a zuwa ne koko zuwan da ake da biyu tasiri ne a wurin mutane shine abin da nake son mu gane. idan ya zama ƙasa ta samu wata matsala da ya zama duniya ta sa ta ido ta zama kamar saniyar ware idan baka manta ba lokacin abacha da ya zama ana takaddama da shi da turawan manya-manyan kasashen duniya sai ya zama sun ja ra'ayin sauran kasashe an ware najeriya ta zama daban da zaran ana kawo yanayi da ah, lokaci ya yi shugaban kasa bace ya rasu idan baka manta ba an ta samun irin waɗannan abubuwa na ziyarce-ziyarce a gayyaci shugabannin mu su je ko kuma wasu shugabanni su zo kamar ana nuna wa duniya cewa yanzu najeriya nan da za ke a kulle yanzu ta buɗu yanzu mai zuba jari na iya zuwa masu yawon shakatawa na iya zuwa to wannan shine abin da yake faruwa lokacin shugabancin da ya wuce an samu wani yanayi da ƙasar ta shiga wani hali ga dai masifar rashin eh, zaman lafiya tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sata al'umma da kuma rikici na siyasa da ya tabaibaye ƙasa sai ya sa duk ƙasashen duniya suna ma ƙasar wani irin kallo na wani wuri ne da bai kamata a je ba to samun eh, canjin gwamnati musamman samun shugaba Muhammadu Buhari da ya zama kasashen duniya sun karɓe shi sun yarda da shi kusan kowa yana tunanin cewa shugabancin Muhammadu Buhari zai kawo canje-canje wanda za su tabbatar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da yake sa kake ganin ana yawan ko a zo ko a gayyaci shugabanni su je mm-hmm. domin a yi irin wannan tattaunawa da za ta kawo yanayin da za a zuba jari a ƙasa waɗanda da suke tsoron ƙasar saboda tashi-tashi hankula da rikicin siyasa da ake ganin kamar kasar za ta wargaje yanzu sun suna ganin cewa an samu yanayi da za a samu ɗorewar ƙasa kuma za a samu zaman lafiya saboda haka idan sun yi ƙoƙarin kawo jari ba za su yi hasara ba wannan shine abin da yake faruwa